biyu ga watan tara shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in a hijiran manzo Allah sallallahu alaihi sallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shida shida ne ko bakwai yau bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara za mu ɗora karatu a wannan masallaci mai albarka karatun da muke na tafsirin alkur'ani mai girma a nan masallacin eh, da ke ƙarƙashin nurul islam wato makarantar ma'ahad nurul islam eh, a talbiyat wa wanda wadda take cikin garin Kaduna state Nigeria muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace ya sa mu da muke faɗa albarka kuma ya sa ya zama na makaburi gare shi idan ba mance ba jiya mun tsaya ƙarshen suratul fatiha wato tafsirin suratul fatiha mun gama da suratul fatiha yau kuma za mu fara da suratul baqara kafin mu fara akwai tambayoyi guda biyu wanda aka rubuto a tambayar farko yana cewa assalamu alaikum menene hukuncin wanda ya auri wata da ya saka da ya sake ta ya auri wata da ya sake ta don ta koma gidan mijinta ba tare da mijinta ya sani ba ina ga wannan mai tambayan yana nufin wata mace ne aka sake ta da aka saki wannan macen sai shi ya zo ya aure ta a lokacin da ya aure ta sai ya aure ta da niyyar ta koma mijinta na farko ana tare da su to sai ke tambaya menene hukuncin wannan a wani ne ya saki matarsa bayan ya sake ta sai shi wannan ya zo ya aure ta da ya aure ta da niyyar za ta koma mijinta na farko wancan sakin da aka masa na farko saki ne wanda ake kira ba'i wato auren ya fara saki ya kai guda uku wanda babu aure tsakaninsa da wancan mijinta na farko to shi wannan da ya zo yana neman ta da aure sai ya kasance yana neman ta ne domin ya aure ta idan ya aure ta sai zai fara sakin idan ya sake ta za ta koma mutumin ta na farko to wannan auren hausawa suna kiransa auren tashar wuta auren tashar wuta irin wannan aure bayanin da malamai suke shi ne ya fi gida biyu a tashar farko idan ya kasance ita wannan matan da wancan izin farko ya sake ta saki uku wato babu aure tsakanin su shi wannan da ya zo zai aure ta idan ya kasance sun yi sharafi ne tsakanin su shi da wancan izin farko da shi ɗin da ita matan akan cewa yanzu zai aure ta idan ya aure ta za su yi wata ɗaya misali ko wata biyu sannan zai ƙara sakin ta domin su koma wani farko idan sun yi wannan sharafin a halin aure wannan gabaki ɗaya malamai sun ittifaqi akan haramcin wannan auren haramun ne sannan kuma auren ba tacce ne baya halarta su ci gaba da zaman aure wannan idan suka ci gaba da zaman aure suna zama a aure wanda yake ba na halal wato aure wanda yake haramun tsakanin su dalilin da ya malamai suka kafa ƙarƙashin wannan fatawar shine hadisin uku Uqba bin Amir da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'ana Allahu al-muhalli Allah ya tsine ma wanda yayi aure domin ya harasta ma na farkon aure shi ma na farkon da aka yi wannan ittifaqin da shi da baki ɗayan su Allah ya tsine musu wannan hadisin shi yasa manzo Allah sallallahu zan ba labarin dan bunsuru da aka araba sai ya sanya masa suna dan busu wanda aka hara shi wato wanda ya zo yayi wannan aure na biyu na domin ya halatta mu na farko tun da kamar an are shi da ke. Sosai a bangare na biyu na irin wannan aure ko kashi na biyu idan ya kasance shi wannan mijin na farko da ya kasance ya saki matarsa saki ko babu aure tsakanin shi sai wannan da ya zo zai aure ta ya zo zai aure wannan matan ita ma matan ta yadda za ta aure shi amma a tsakanin su babu sharaf bai yi sharafi da wannan matan ba kuma bai yi sharafi da mijin farko a kan idan ya aure ta zai sake ta domin ta koma mai amma a cikin zuciyarsa shi ya kudurta cewa zai aure ta idan ya aure ta bayan wata ɗaya ko wata biyu zai sake ta domin ta koma mijin farko ko kuma ita matan za ta aure shi ne a cikin zuciyarta da mishin idan ta aure shi za ta zo ta gallaza masa ko ta busa mai wuta ta tsananta mashi ta dinga mai ababe mara kyau ta yadda har zai suke ta domin ta koma na farko idan ya kasance tsakanin su wani ya kudura wannan a cikin zuciyarsa amma ba tare da yin sharafi ba to wannan malamin sun yi tsabani a wannan sigar ta kamar Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala tare da wasu da rikin da ire-iren su Urwa bin Zubair da kuma Qasim bin Muhammad da ire-iren su Salim bin Abdullah suna ganin cewa wannan nau'i na biyu auren akwai aure tsakani ma'ana auren da ya lalace akwai aure tsakani shi ne ingantaccen aure ne sai dai abin da suka yi haramun suna da laifi a kan su ma sun taka hujja da wannan hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la'ana Allah wal muhalli wal muhallala lahu suka ce abin da annabi yake nufi a nan shine suna da zunubi ba wai auren ya lalace ba ko kuma auren haramun ba a'a auren ingantacce ne sai dai abin da suke akwai laifi a ciki suna da zunubi a kan haka sai tambaya ta zo wadda take ta ce ta karshe yake cewa ni ne na azumi sai sai na makara na tashi an kira as an kira as amma ba a shiga sallah ba a anguwanmu kuma ban yi ji ana ana sallah ke cewa ban ji ana sallah ba a waje sai na ce bari in sha ruwa ko in ci abinci bayan na sha ruwa ko na ci abinci sai na ji ana sallah a wannan lokacin so a wannan hali zan ci gaba da azumi ne ko ko ba zan ci gaba da azumi ba sannan eh, menene hukuncin azumi na abin da yake cewa shi ya tashi daga barci sai da an kira sallah na as-salatu a lokacin da an kira sallah na as-salatu eh, sai ya ci abinci a wannan lokacin ko ya sha ruwa to bayan ya ci abinci sai ya ji kuma daga baya an tare kama a sallah a tsammanin shi lokacin da kira sallah na biyu wato sallar fitowa a fili to yake cewa bayan ya ci abinci ko ya sha ruwa sai ji lokacin ana tare kama a wannan hali zai iya ci gaba da azuminsa ko ba zai ci gaba da azuminsa sannan idan ya ci gaba da azuminsa shin azumin yana nan ko baya nan sai ya rama wannan ranar ko ka za a wannan azumin da yana to abin da malamai suka tafi akan wannan musamman fuqaha wal arba'a wato al-imam Abu Hanifa tare da imam Malik bin Anas da kuma al-imam Shafi da al-imam Ahmad bin Hanbal sun tafi sun tafi akan cewa wannan mutumin da ya ci abinci ba tare da miji ba ko da gangan ba sai bayan ya ci abinci sannan ya ji ana kiran sallah ana tare sallah to musanna sannan suka ce to azumin sa yana yana amma zai ci gaba da azumi amma bayan ya ci gaba da azumi dole zai rama wannan yinin nasa ba za a ce tunda ya ji ana tare sallah wai ranar ba zai yi azumi ba suka ce a'a dole ne zai ci gaba da azumi amma sai ya rama wannan wannan sai ya maimaita wannan yin. amma kaulin da juna malamai wato zance na biyu ire-iren su ishaq bin rahawai tare da al al-muzani daga shafi'iyya kenan da kuma da muni daga ma'abuta ilimin hadisi ire-iren su ibn hazm da su dawud al su abin da suke gani cewa wannan mutumin zai ci gaba da azuminsa kuma azumin yana ne wato ba zai maimaita wannan yinin ba kuma wannan shine abin da mafi yawancin malamai suka rinjaya cewa irin wannan mutumin zai ci gaba da yin azumi kuma azumin da yana nan wato da zai rama wannan yini wannan shi ne tambayoyi guda biyu da aka rubuto mana da kaɗan daga cikin dalilai da suka kafa wannan suke ganin cewa yana da azumi su kuma ba zai rama ba shine da Allah yake cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangiji kada ka kama mu da laifin da muka yi shi ba tare da mun sani ko kuma a hali na mantuwa sannan haka tun cikin suratul ahzab ah, da Allah yake cewa ah, ah, laysa alaykum junahun fima aqatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum abinda ku aka aikata a hali na kuskure to babu laifi akan haka sai dai da kuka yi shi da danganci da ke da laifi akan sa sai kuma hadisin asma'u bint abi bakr as-siddiq a lokacin wata ran ta yi tafiya tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka sha ruwa bayan sun sha ruwa sai daga baya suka ga cewa shi rana ba ta faɗi ba ta faɗi bayan sun ci abinci sun sha ruwa sai kuma rana ta fito wato suka ga alamar rana wato eh, rana ba ta riga ta faɗa a lokacin ita kuma tara tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani eh, a wata riwaya na wannan hadisin sai Ma'mar yake cewa a ah, sami'tu Hisham naji Hisham ya koda yana cewa la a aqadaw am shi shin biya wannan ranar ko ba su biya ba wanda annabi tare da shi da asma bint abi bakr siddiq suka ruwa kafin rana ta fada to anan malamai suke cewa a wannan hadisin kuma a wannan riwaya babu dalilin da yake nuna cewa annabi sun rama wannan yini to da waɗannan dalilai ne da murin malamai suke ganin cewa yayin da mutum ya ci wani abu ko ya sha tsammanin alfijiri bai fito ba amma daga baya kuma sai aka faɗa masa alfijiri ya fito to zai ci gaba da azumin sa kuma ba zai rama wannan yin ba haka aka tun haka idan lokacin shan ruwa ne ba mamaki akwai ilimi baka sani ba kana ganin alama cewa kamar rana ta fada ashe ba baka faɗa ba sai ka ci ko ta sha to wannan shi ma abinda da nuri suka tafi shine mutum ba zai rama wannan yinin ba wannan shi ne an san waɗannan tambayoyi guda biyu na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة الرحمن الرحيم سورة البقرة وأن سورة أنا كرم سورة dalilin da ya sake kiran da suratul bakara wasu malamai suke cewa sabida kissa da ta zo a cikinta wani mutum daga banu isra'il wanda aka kashe shi a lokacin da aka kashe wannan mutumi a lokacin annabi musa alaihi salam sai ɗan uwan waɗannan mutumin da aka kashe ba su san wane ne ya kashe shi ba daga ƙarshe suka ɗunguma zuwa wajen annabi Musa alaihi salam suka tambaye shi menene hukuncin haka ko ta za a iya sanin wanda ya kashe musu wannan ɗan'uwa nasu kamar yadda za mu yi cikakken bayani nan in sha Allah ta'ala idan muka zo ƙarƙashin kissa sai annabi Musa alaihi salam yake cewa Allah subhanahu ya umarce ku ku yanka Saniwa, wato albaqara ita ake kira da saniya idan kuka yanka wannan sanuwan sai ku ɗau kanta ku ku bugi wani sashi na gefen wannan cikin sanuwar a za ta muku bayanin wane ne ya kashe muku ɗan to shi yasa ta sanadiyyan wannan hissan ake kiran wannan sura da suratul baqara wato sura ta sanuwa a wannan sura kamar yadda shek Abubakar Mahmud Jumi ya ishara a littafinsa Wato وترد الأذهان على معاني القرآن الكريم cewa Allah subhanahu wataala ya buɗe wannan surar da kistoshi ko na maganganu a guda hudu wato magana a kan ɓangarori hudu na mutane ya buɗe wannan sura yana magana a kan ɓangarori hudu na mutane ɓangaren farko shine yana magana a kan muminai su ne ne muminai da siffofinsu sai ɓangare na biyu shine magana a kan kafurai sai bangare na uku magana a akan munafikai sai bangare na hudu da Allah subhanahu ta'ala ya buɗe wannan sura da shi shine magana akan ahlul kitabi wato waɗanda aka bai wa littafi daga yahudu yahudawa da kuma nasara idan aka ce nasara sunan kiristoci ke a suratul baqara da murin malamai sun tafi akan cewa ita madaniya ce wato an tsofar da ita a madinatul munawwara wannan shi aka rawaito daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu haka aka rawaito daga wasu daga cikin tabi'ai ire-iren su Hassan al-Basri da kuma Mujahid Ikrima da suka tada da sauransu akan cewa wannan suran gabaki ɗaya ta sauka a Madinatul Munawwara wato a madaniya ce sai aya guda ɗaya kawai wadda ake Allah subhanahu wataala yayi bayanin ta karshe karshen suran inda yake cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum da yuzlamun wannan aya ita kaɗai ne malamai suke cewa an saukar da ita a Makkatul Mukarrama an saukar da ita a Makkatul Mukarrama kuma ita ce karshen Aya da ta sauka a Al-Qur'ani mai girma wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah an ruwaito wannan daga Abdullahi ibn Abbas cewa ita ce karshen su a ayar da ta sauka a Alƙur'ani gabaki ɗaya a lokacin da aka saukar da wannan ayan tsakanin saukar da ita wasu malamai suke cewa da mutuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kwanaki yan kaɗan ne Imam nasai ya rawaito wannan daga Abdullah ibn Abbas cewa ita ce ayar da shi da aka saukar a wannan sura mai albarka wato suratul Baqara sannan wannan sura adadin ayoyinta a wasu riwayoyi da kira'o'i a da 286 a wasu ƙira'o'i da ayoyi 200 da riwayoyi 287 a wasu ƙira'at kenan da riwayat adadin ayoyinta 287 sannan wannan sura ita ta fi kowace sura yawa ko tsawo a cikin alkur'ani mai girma suran da ta fi tsawo a cikin alkur'ani ita ce suratul baqara tana da falaloli masu dimbin yawa kaɗan daga cikin falalan wannan sura hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi qal ya ce la taj'alu biyutakum maqabira kada ka kada ka sanya gidajenku matsayin makabarta inna shaytana lalle shi shaytan ya cirru yana gudu min albayti daga gidan da allazi تقرأ فيه سورة البقرة ذكرًا ذكرًا ذاك كرنت سورة البقرة تو الشيطان بايا iya kusantan wannan gidan wato yana guje ma wannan gidan wannan hadisi a imam Muslim ya fitta shi da shi da al-Imam Nasa'i shi ma ya fitta wannan hadisi a littafin Sunan Nasa wannan hadisi yake nuna mana cewa a kaɗan daga cikin falalan wannan sura suratul baqara shine dukkan gidan da ake karanta wannan sura to shaitan ko aljanai ba sa tabbata a wannan gidan lalle suna jin tsoron wannan gidan kuma suna nisanta daga wannan gidan sai malamai suke cewa amma ba wai barna karanta suratul baqara ba kawai dole ne idan ana karanta suratul baqara ya kasance a wannan gidan ba a saban Allah a cikinsa idan ana saɓar Allah cikin sa ko za su dubu za a dinga kana suratul baqara kullum to shaytanai ba za su rabu da wannan gidan ba haka kuma aljane ba za a raba su da zama wannan gidan ba haka idan ya kasance ana karanta suratul baqara amma ana kallon fina-finai wato films ana kallon aflam musamman aflam ɗin da suka yi suka kunshi batsa wato suke bayyana da tsirai to shi ma wannan gidan dukkan gidan da ake karanta suratul baqara amma kuma ana kallon fina-finai to shi ma wannan gidan lalle shaytanu ba za su ba guje ma wannan gidan haka kuma aljanai za a dinga samun su a wannan gidan to saboda haka baya dacewa mutane su raftana ko su shagalta wajen kallon fina-finai maimakon su dinga kallon waɗannan fina-finan wanda ba tsare a cikin su kuma Allah ya haramta kallon mace wadda wani sashi na al'auranta yana bayyane abin da yake dacewa shine su dinga sanya fina-finai na addinin musulunci wanda babu tsiraici a ciki ko tashoshi wanda yake na musulunci ire-iren tv wanda ana samun su a nan Najeriya da ire-iren African TV da sauransu waɗannan su ya gamata a dinga kallo fiye da waɗannan fina-finan da mutane suke shagalta da kallon su a wannan zamani to shi yasa malamai suke cewa wannan falalan ko fa'idan karanta suratul bakara za ta samu ne ga wanda ba sa irin waɗannan kalle-kallen sannan hadisi na juna alumama umama umamatul bahili yake cewa qal sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam naji manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kowane. yana cewa Zahra zahrawain وكرنتا وأن السورة لنقل يوم أبوك حسي أوتا آه، رواية تعلم بحراوي فهي سورة لنقل يوم أبوك حسي البقرة وسورة آل عمران والبقرة وسورة آل عمران أوتا رواية سورة البقرة وآل عمران البقرة آل عمران karkashin wannan hadisi ne eh, mutane eh, malamai suka ce ya halatta mutum ya ce al ko ali imran ko Alisa, ko kuma ma'ida ba tare da yi idafar kalmar sura ba wato ba tare da ya ce suratul baqara ba ba dole bane mutum sai ya ce suratul bakara ko suratul ali imran ko suratul nisa zaka iya cire kalmar sura ka ce ali imran ko albakara ko Alisa, ko al-ma'ida wannan ya halatta kamar yadda muka ji daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa ku koyi waɗannan surori guda biyu ma'abuta haske me yasa aka kira suratul baqara da suratul nisa ma'abuta haske malamai suke cewa saboda a shiriyan da ke cikin su da ababe da suka kunsa suratul baqara da ali imran sun kunshi kristoshi masu dimbin yawa sannan da magana akan tauhidi da magana kuma akan a tarihin magabata da magana a kan imani da sauransu waɗannan ababe da suka kunsa shi ya sa manzon Allah ya kira su da zaharawai wato ma'abuta haske tare da bayanin rukunin musulunci ga baki ɗayansu guda biyar sannan bayan haka lisawabi ma saboda ladan da ke cikinsu duk wani wanda yake yawaita karanta suratul baqara da ali imran yana da lada mai dimbin yawa ko zai samu lada mai dimbin yawa daga Allah subhanahu wataala sai manzo Allah yake cewa fa innahuma lalle su waɗannan surori guda biyu ta'tiyani yawmal qiyama za su zo ranar tashin alqiyama ka'annahuma gamamatani aw ka'annahuma gayawatani za su zo ranar tashin alqiyama ka'annahuma gamamatani aw gawayatani malamai da suka fassara wannan hadisi suka ce abinda ake nufi shine za su zo waɗannan surori ranar tashin alkiyama kamar giragizai wato za su zo kamar giragizai gama mutane da gawayata a larabci a lokacin arabiya shine dukkan wani abu da zai yi ma wani mutum abin nan in abin avalla shine abin nan a sama avalla inuwa a samansa dukkan wani abin da zai yi wa mutum inuwa a samansa to wannan shi ake kira a yare na larabci ga mama, ko ga waya? su ake kira ga mama ko ga yaya? wato dukkan wani abin da zai yi wa mutum ni'ima abin nan inuwa a samansa shi ake kira da mama ko ta ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗannan surori za su zo su yi wa mutum inuwa ranar tashin alkiyama kai ka ce girajizai haka za su zo suratu al-baqara da suratu ali imran za su yi ma abokin su wato inuwa a gaban Allah subhanahu wataala abokin su wato wanda yake karanta su ke sannan manzo Allah yake cewa wa ka'annahuma firqani min tsairin sawafi ko min tsairin sawafa kai ka ce waɗannan surori za su zo a gaba Allah subhanahu wataala kaman a tawaga guda biyu na tsuntsaye wanda sun buɗe fukafukansu suna yi ma abokanansu inuwa wato tawaga ko jama'a jama'a guda biyu bangare guda biyu na tsuntsaye a yayin da suka taho a tukurkuɗe da junansu kowane kurso ya buɗe fuffukensa suna manne da junansu wato suna yi ma abokanansu ko abokinsu inuwa wato shi wanda ke karanta su wato za su zo in ma dai kamar birajizai guda biyu ko kuma za su zo kamar a tarin tsuntsaye guda biyu ko jama'a jama'a tsuntsaye guda biyu wanda sun buɗe fukafukansu suna yi ma wanda yake kasansu inuwa za su zo haka gaban Allah a ranar tashin alkiyama su hajjani an sahibihima a manzo Allah yake cewa za su zo su ceci abokinsu wanda ya kasance yana karanta su a nan duniya malamai suke cewa su hajjani wannan a mubalaga ne wajen shafa'a da za su yi ma abokinsu ko abokinsu wato tsananin ceto da za su zo gaban Allah su ceci wannan abokin nasu wanda yake karanta su daga shiga wuta sai su shigar da shi aljanna a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa qra'u suratul baqara wa ala imran lalle ku karanta suratul baqara a wata riwaya suratul baqara kawai fa inna akhdaha baraka lalle karanta wannan sura wato suratul baqara akwai albarka a ciki wa hasratun kuma barin karatun suratul bakara akwai nadama ciki da kuma hasara sai karshen hadisi yake cewa amma wala yastati'u hal batal wala yastati'u ha al malamai suke cewa abinda annabi yake nufi anan shine a ɗan zaman kashe wando sune al amma muawiya yake cewa abinda ake nufi da batala anan sune masu sihiri wato wala yastati'u qira'ataha al-batala waɗanda suke ba su da wani aiki a duniya sai dai sihiri da kuma ɗan zaman kashe wando wato ba su da aiki a rayuwarsu in ba zaman kashe wando ba wato zaman banza irin waɗanda suke zaman banza a gari ba su da aiki ne to ire-iren waɗannan mutane da jahilai za a yake cewa to ba za su iya karanta suratul bakara ba malamai suke cewa shi yasa ƙarƙashin waɗannan hadisai guda biyu a duk wani wanda yake ya dawwama da karanta wannan sura suratul baqara da ali imran da yadda Allah Allah zai kare shi da dukkan sharrin masharanta da sharrin aljanai da sharrin masu sihiri da sauransu to wannan yake nuna mana fadalan a wannan sura mai albarka wato suratul baqara haka falala na uku wannan sura tana ɗaya daga cikin suran da suka fi tsawo a alqur'ani kamar yadda muka ce bar ita ita ce ma surar da tafi tsawo a cikin alqur'ani mai girma kuma ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya haddace sab'ul atwar sab'ul atwar sune surori guda bakwai da suka fi tsawo a cikin alqur'ani mai girma surar farko ita ce suratu al-baqara fi ali imran sai nisa sai ma'ida sai an'am sai a'raf ta bakwai malamai sun yi sabani wasu kace a suratul anfal tare da suratul tauba wasu kace a'a ai akwai fasila tsakanin su ta bakwai din ita ce suratul yunus to waɗannan malamai suke rinjayar da suratul yunus ita ce cikon bakwai ta ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗannan surori guda bakwai sab'u tiwa duk wani wanda ya haddace su kuma ya fahimce su qad sara haba lalle ya zama babban malami ba za a kira shi jahili ba duk wanda ya haddace surorin nan guda bakwai to ya zama malami ba za a kira shi jahili ba inda ya fahimce su kuma ya aiki da su to waɗannan su ne sabab cewa kamar yadda kuka sani an kasama alqur'ani zuwa gida hudu wato sabab cewa da guda bakwai din nan sai al-mi'un surorin da ake kira mi'un su ne waɗanda suka kai aya 100 zuwa 100 da wani abu sai kashi na uku surorin da ake ce musu al su ne wanda ba su kai ayoyi ɗari ba wato daga tamanin abin da ya kasa sai kashin ƙarshe su ne ake kira al-mufassal wato ƙananan surori su kuma suna farawa ne daga suratul qaf zuwa ƙarshen alqur'ani su ma sun kasu gida uku akwai iwalul al-mufassal sannan akwai awsatul mufassal sannan akwai isarul mufassal wannan su ne kashe-kashen da aka yi ma a surorin alqur'ani a wajen malamai na ulumun Alƙur'an. waɗannan ababe guda uku hadisai guda uku da muka karanta da kuma hadisi na ƙarshe wanda yake nuna falalan suratul albakara baqara saboda tana ɗaya daga cikin sab'ut tiwal yake suke nuna mana waɗannan hadisai guda uku suke nuna mana a falalan wannan sura mai albarka wato suratul bakara kuma ake so mutum ya yawaita karanta wannan sura Allah subhanahu wataala yake cewa alif lam mim malamai sun yi sabani wajen fasaran wannan kalma wato alif lam mim al-imam ibn jarir al-tabari a littafin jami' bayan haka al-imam al-qurtubi a tafsirin sa al-jami' al-ahkam al-qur'an tare da al-imam al-jawzi a tafsirin sa zadul masir suka ce malamai na tafsiri sun suna da fasarori guda shida zuwa bakwai da suka yi ma wannan kalma al-islami menene ma'ananta a fasaran farko shine Allah ne mafi sani da waɗannan harufa da ya buɗe wannan sura da su wato al babu wanda ya san ma'anan su face Allah subhanahu wata'ala wannan fasara an ruwaito wannan fasaran daga babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato Abubakar as-Siddiq abinda Abubakar yake tafi kenan akai cewa alif lam ba ta da fasara wato ba ta da ma'ana Allah kadai ya san ma'anin ana tare da ni sai fasara ta biyu shine fasaran da aka ruwaito daga wasu daga cikin sahabbai kamar irin su Ali ibn Abi Talib da ibn abbas da abu aliya wato a talibin Ubayy bin ka'ab su waɗannan manyan jigajigan malaman wato tun daga ali ibn abi talib da kuma abdullahi ibn abbas da abu aliya suka ce alif lam wannan suna ne daga sunayen Allah subhanahu wataala alif lam wato suna ne daga sunayen Allah subhanahu wataala sai zance na uku shine wanda aka rawaito shi ma riwaya daga Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu cewa alif lam wannan rantsuwa ne Allah subhanahu wata'ala yi da farkon wannan sura ina fata ana tare da ni zance na nawa kenan zance na uku na farko muka ce zance Abubakar Siddiq ya ce babu wanda ya san tafsirin wannan alif lam sai Allah subhanahu wata'ala zance na biyu muka ce shine na Ali ibn Abi Talib da shi da Ibn Abbas riwaya daga Ibn Abbas suka ce wannan suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala sai zance na uku shine a ne, wato Allah ya yi rantsuwa da farkon wannan sura sai zance na hudu shine zance da aka ruwaito daga zai yi bin Aslam cewa wannan mu'jiza ce waɗannan harufa wato alif ya la da mim Allah ya bude wannan farkon sura da su domin a yi tahaddi wato a yi challenge wato shirke na wannan lokacin idan su suna ji da kansu da larabci ire-iren su na matul kadda suna ji da kansu wajen larabci Allah yake cewa to gashi mu mun tokar da alkur'ani da harufa wanda waɗannan harufan su dai ne harufan da kuke amfani da su amma idan kun isa ku zo mana da tabbacin alkur'ani wato waɗannan ayoyin suna nuna mu'jiza na alqur'ani shine zance na hudu wanda aka rawaito shi daga zaid bin aslama sai zance na biyar suna ne daga cikin sunayen surori suna ne daga cikin sunayen surori wato alif lam suna ne daga cikin sunayen surori wannan shine zance na biyar sai zance na shida an rawaito shi daga shi ma ibn abbas da abdullah ibn mas'ud da sa'id ibn jubair suka ce zance na da kenan suka ce al-islami wato Allah shi ne mafi sani Allah shi ne mafi abinda aka rawaito daga wasan tsananin ibn mas'ud kenan sai zance na karshe na bakwai shine suna ne daga cikin sunayen alqur'ani ne suna ne daga sunayen alqur'ani mai girma an rawaito wannan zance daga mujahid abin zabar da imam shafi'i da qatada zan tsika nawa nan? zan tsika guda bakwai na farko muka ce Allahu a'lamu muradiki. Allah shi ya kaɗaita da sanin menene alif lam ke nufi wannan kuma daga Abubakar Siddiq aka rawaito wannan sai na biyu muka ce na ismun min asma'illah suna ne daga sunayen Allah wato alif lam suna ne daga sunayen Allah sai na uku muka ce rantsuwa ne wato Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da wannan sai na hudu muka ce mu'jiza ne wato an saukar da alqur'ani da waɗannan harfan domin a yi tahaddi a ƙalubance kafin na wannan lokacin sai zance na biyar muka ce na <laughs> zance na biyar suna ne daga cikin sunaye na na surori alkur'ani mai girma sai zance na shida muka ce suna ne daga cikin sunayen alkur'ani mai girma sai na ƙarshe shi kusan yana kama da na farko wato Allah shi ne mafi sani ya yi kama da zancen farko na abu muka siddiq da yake cewa bai da fasara ko wannan kalmar ba ta da fasara babu wanda ya san ma'anar ta sai Allah subhanahu wani ta'ala to waɗannan duka fasarorin ana kiran su a istilafi ne na tanawwu istilafi ne na tanawwu duk da sun yi kama kuma da istilafu a tabar wani ɓangare kamar yadda wasu malamai suka yi ishara to zalikar kitab Larai da fihi sai dai abin da malamai suka rinjaya karkashin waɗannan cika guda bakwai sun rinjaya da fasarar farko wato na abubakar siddiq cewa babu wanda ya san ma'anan waɗannan harufa ba sai Allah subhanahu wa ta'ala abin da suka rinjaya ke kuma dalilin da yasa suka rijaya shine asalin da aka samu daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa akwai Allah subhanahu ta'ala ya kassama tafsirin alqur'ani zuwa gida huku gidan farko shine larabawa suke sanin ma'anansu saboda usulubi na alqur'ani usulubi ne na larabawa, to babu wanda yake sani sai eh, larabawa misali da Allah yake cewa duk innaka antal azizul karim fadan wannan azaban kai lalle mutum ne mai karam mai girma sannan kuma mabuwayi kun ga wannan zance za a faɗa ma wani ne wanda zai shiga wuta ne ranar tashi a kiyama amma wanda bai sani ba zai ce an yabi wannan mutum tunda Allah ya ce duk innaka antal azizul karim wai ka shiga wuta bayan kuma ka shiga wuta sai Allah ya kai ne mai girma mai daraja sannan ne. kun ga wannan usulole in ba balarabe ba ba wanda zai iya gane wannan sai malamai suka ce abinda Allah yake nufi a nan a nan duniya ne ya kasance mutum yana ganin shi da daraja da jiji da kai saboda kila tarin a dukiya da Allah ya bashi ko makamancin haka bayan kuma su sanadiya da yin imani da Allah subhanahu wataala to ranar a alkiyama za a wulakanta shi a ce ka shiga wuta kana a wulakance wato wannan girma da ake nufi girma na wulakanci kenan to sai ismi na biyu ibn abbas yake cewa shine babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala shine malamin take kamar farkon wannan sura kun ga alif lam mim babu wanda ya san wannan face Allah subhanahu wataala kamar yadda Bakar Siddiq ya faɗa sai kashi na uku na ibn abbas yake cewa kashi na uku na tafsiri a wajen ibn abbas yake cewa akwai wani tashi na alqur'ani cewa kowa ya gama ya san fassarar shi a mutane su ne kamar ayoyi da suke bayanin arkanul islam khamsa wato rukunin musulunci guda biyar wannan la yuqdaru ahadun bi jahli kowane mutum dole ne ya san tafsirin waɗannan ayoyi sai kashi na ƙarshe na hudu shine babu wanda ya san tafsirin wannan kashi face Allah face malamai malamai su ne suka san waɗannan kashi kashin ƙarshe ɗin na na tafsiri wato sabida ayoyi ne mutashabihat wato mutashabihat mutashabihat suna kamanceceniya ko kuma wajen fahimtar ma'anansu akwai cikurkuɗewa amma malamai wanda suke koma ma ilimi na tafsiri su ne suka san ma'anansu amma wasu daga cikin sauran talakai ba za su iya sanin ma'anan waɗannan ayoyin ba ba ce malamai da suke koma ma abinda sahabbai suka fasara ayoyin da shi ko kuma tabi'ai sai Allah ya ce cewa zalikar kitab wancan littafin la raiba fihi babu kokonto a cikin sa ana Allah ya ce zalikal kitab wato wancan littafin amma a wasu ayoyi ya kira alqur'ani da hadal kitab wato wannan littafin kamar yadda ya faɗa a can cikin wata sura da yake cewa inna hadal alqur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minin a wata aya inna hadal qur'an yaqussu ala bani isra'il kun ga wannan ayoyi Allah ya ce wannan littafin amma ana kuma sai ce zalika kitab yayi amfani da zalika zalika shine ma'anan wancan wancan littafi kuma ga alqur'ani a gaban amma Allah sai ke cewa wancan littafin la raiba fihi babu kokonto gaba ɗaya a cikin sa to menene hikimar da Allah ya sa ya kira alqur'ani da wancan wancan littafin sai suke cewa sabida a wato ya ba da labari cewa wancan littafin ta ɓangaren abin da ya shafi bambanci tsakanin alkur'ani da kuma maganar da ɗan adam tazaran da ke tsakaninsu tazara ne mai girma to shi yasa alkur'ani kamar yana nesa da kamanceceniya da maganar da ɗan adam suke yi amma hadar kitab wannan littafi ta ɓangaren karanta shi da muke kullum muna karanta shi kuma muna jin sa to shi yasa Allah yake cewa a wasu ayoyi wato wannan littafi zance na biyu da suke cewa a'a Allah ya kira alqur'ani da nan ya ce wancan littafi ta bangaren a labari da aka bada na alqur'ani mai girma da saukar da shi da aka yi wato wancan littafin da aka saukar da shi amma waɗancan ayoyin da suka ce wannan littafin wato saboda yana gaban mu muna karanta shi wannan shine zance na biyu da malamai suka yi sai zance na uku wanda shi ne imam Bukhari ya tafi a kai kamar yadda ya rawaito daga Ma'mar ibn Musanna shine wato usulubi ne na Larabawa suna amfani da abin da yake gaba a gaban mutum sai ce mai wanda kuma ga abin a gaban su amma sai su dinga ce mai wanda wannan Larabawa sun kasance suna amfani da wannan usulubi ga abu kusa da su amma ba za su kira shi wannan abin da yake sai su kira shi da wancan, domin girmama wannan abu Shi shine zalikal ga wannan littafi jamhurin malamai sun tafi ana nufin alqur'ani ne anan la raiba shi babu kokonto a cikin sa anan mutum idan yana karatun alqur'ani akwai a waqti anan zaka iya tsayawa la raiba ko ka ce la raiba shi? amma abin da ya fi dacewa shine mutum ya tsaya la raiba shi shi ya fi dacewa da babu kokonto a cikinsa shi ne kenan shi wannan alqur'anin da aka saukar a sai suka ce wannan idan ka tsaya a wannan kai wakafi a nan shi shi zai fi bada ma'anan aya sai kasance aya da ta zo can cikin suratul sajda tana fassara wannan aya da Allah yake cewa alif lam mim tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin wato tanzilul kitab saukakken littafi wanda la rayba fihi babu kokonto a cikin sa min rabbil alamin sannan saukakke ne daga ubangijin talikai shine la rai a fasara na biyu da malamai suke ma wannan kalma la rai wato hanni la yurtabuna aw la yurtabu shi kada ku kokonto a cikin wannan littafi kada ku kokonto a cikin wannan littafi shine la tartabu fi hada kitab shine la yurtab fi hada kitab baya dacewa ayi kokonto a cikin wannan littafi ko kada ku yi kokonto a cikin alqur'ani wato sai ta kasance la ana annahiya ce eh, kada ku yi kokonto la tartabu fi hada kitab kada ku yi kokonto a cikin wannan alqur'ani mai girma amma fasaran farko la raiba fihi babu kokonto a cikin sa sai ka kasance la a can wato tana ma'ana nafiya ce la nafiya ce wadda take ma'ana wadda take amaru laysa kuma malamai suke cewa a afwan la annashiya lil jinsi shi yasa kalmar da zo bayan ta ba wannan nakira ce kuma malamai suke cewa tana nufin al'umum wato la ba fi babu wani kokonto a cikin alqur'ani mai girma saboda yayin da aka samu la'an nafiya wanda take nafiya da jin sai bayan da aka samu nakira wato tana nuna umum wato ganin abu babu kokonto a cikin alkur'ani mai girma gabaki ɗayansa hudan lil muttaqin sannan a cikin sa akwai shari'a lil muttaqina ga masu jin tsoron Allah subhanahu wataala a ita at-taqwa shine ka sanya wikaya kamar yadda Sheikh Salih al ya yayi tarihin taqwa shine ka sanya wikaya ko shamaki tsakanin ka da Allah subhanahu wataala ba za ka aikata wani abu ba sai abin da yace haka abin da yace a bari za ka bari sai ba za ka samu zunubi ba shine at-taqwa har ruwaito daga Ali ibn Abi Talib yana cewa at-taqwa wato tsoron Allah shine al-khawf min al mutum ya jin dinga jin tsoron ubangiji wanda yake mai girma wal amal bil kuma ya dinga aiki da abin da aka saukar wato al-Qur'ani mai girma sannan wal istidad li yawmir rahim kuma mutum ya dinga tattalin tattali saboda ranar tashin al-qiyamah ya dinga tattali saboda ranar tashin alkiyama wal qana'atu min al qalil kuma gurgurdan arzikin da Allah ya ba mutum sai ya dinga wadatuwa da shi to shine takwa a wajen Ali ibn Abi Talib kamar yadda kamar yadda aka rawaito da gare shi wato hudatul muttaqin shiriya ne ga masu bin tsoron Allah anan shiriyar da Allah yake nufi shine hidayatul tawfiq ba hidayatul irshad wato hidayatul tawfiq shiriya ne ga masu bin tsoron Allah Sabida haka idan wani ya ce maka to ai akwai waɗanda suka karanta alkur'ani amma kuma ba su imani ko kuma sun ji an karanta alkur'ani amma kuma ba su imani ba da Allah subhanahu wataala to gashi kuma na Allah shi shi qur'ani shiriya wato duk wani wanda ya karanta shi zai samu shiriya amma shiriyan ga masu jin tsoron Allah a wani wuri kuma yake cewa ah, shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan lin-nas cewa shari'a ne ga mutane da baki daya amma amma kuma ya ce alqur'ani shari'a ne ga masu bin tsoron Allah to ya za mu haɗa ayoyin guda biyu sai malamai suke cewa a can shari'a ga mutane ga baki daya wato shari'a na can shari'a ne na irshadi wato alqur'ani yana shiryar da mutane ko yana kiran mutane zuwa ga addinin musulunci amma anan da Allah yake cewa shari'a ne ga masu bin tsoron Allah wato hidayatul tauhid wato shi alqur'ani shiriya ne ga wanda suka ji tsoron Allah su za su ne wanda za su fara jin tsoron sa idan suka karanta alqur'ani mai girma sai kasance wannan ayan ayan da kuma sun cikin suratul al'am tana fasara ta da Allah yake cewa faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء inda Allah yake cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil da kuma suratu yunus da Allah yake cewa Allahu yad'u ila dari salat wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim wadannan da baki da hidayat tawfiq ne wato shari'a ne da masu jin tsoron Allah ga wanda Allah ya nufi su da yin imani su za su karanta alkur'ani su ji tsoron Allah kuma su ƙara fahimtar musulunci su ƙara tantancewa da Allah subhanahu wataala sai Allah ya yake cewa yi yu'minuna bil ghaib su ne wanda suke imani da abin da yake a koye ne alzai. A nan, malamai suke cewa Allah ya yi itilafin masdar amma yana nufin a ismul fa'il wato Allah alladina yu'minuna bil ghaib wanda suke imani da abin da yake a koye suka ce me yasa Allah ya zo da shi biki ga masdar sai suke cewa saboda karfafa zancen shi sa Allah ya ce alladina yu'minuna bil ghaib an ruwaito daga Abdullah ibn Abbas yake cewa alladina yu'minuna bil su sune wanda suke gaggata abin da yake a koye menene yake a koye wato kamar imani da Allah subhanahu wa ta'ala mu'minai sun kasance suna gaggata Allah kuma ba su taba ganin shi ba sannan bayan haka muminai suna gaggata cewa akwai tashin alkiyama kuma ba su taɓa ganin tashin alkiyama ba suna gaggata cewa akwai azaban kabari suna gaggata cewa akwai aljanna sannan suna gaggata cewa akwai wuta wannan gabaki ɗaya muminai suna imani da wannan ababen amma ba su taɓa ganin shi ba shine yi yu'minuna da ghaib siffan almuttaqun kenan da aka yi bayani wasu masu takawa suna imani da abin da yake a koye wa yuqimuna as-salata sannan suna tsayi da sallah wani irin tsayi da sallah ake nufi aka ce shine suna yin sallah suna zuwa da rukunanta gabaki daya da sunnoyinta gabaki daya da mustahabbanta gabaki daya sannan bayan haka kuma suna yin ta da ikhlas wato suna yin ta domin Allah ba domin riya ba a ce kai wani ai ya iya sallah ba dan haka sai yin sallah shine wa yuqimuna salata suna tsaida sallah shi yasa ba a ce wa yuqimuna salata ba sabanin sifofi na munafikai munafikai da baki dai Allah yake cewa wala ya'tuna salata illa hum sala wala yunfiquna illa wa hum karihun a wani a wata aya haka can cikin suratul ma'un Allah ya ce wa alladhina yura'un kafin wannan aya a ara'aita alladhi yukadu bihi فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام اليتيم فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون wato waɗannan munafikai gabaki ɗayan su Allah ya ce suna zuwa sallah suna zuwa suna aikata sallah ba wai ikama ba amma anan ne sai ce wa kimuna salata wato suna tsayi da sallah faidawa shi ne suna yin sallan nan yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a sallan tun daga rukunanta da masahabanta sannan suna yin ta akan lokacinta suna yin ta tare da jama'a wato suna halartar sallah na jama'a wato salatul jama'a sannan bayan haka kuma suna yin wannan sallan a lokacinta sannan suna yin ta da ikhlasi da tsoron Allah sannan kuma suna tawadu a ciki wa min razaqnahum gona kuma abin da muka azabta su yun gona suna ciyarwa wa ma anan malamai suke cewa min anan litab'id wato abin da muka azabta su na arziki muka ba su na arziki a nan duniya suna ciyar da wani sashi na shi ba za a ce idan Allah ya ba ta dukiya dole sai ka ba da dukiyarka gabaki ɗaya saraka. a shi yasa manzo Allah ya ce as-sulus as-sulus wa thuluthu kaseer idan Allah ya ba mutum arziki dukiya ana so ya ciyar da wani sashi na wannan dukiya shi yasa wasu malamai suka ce anan wa mimma rafa'ahum daga abin da muka ba su arziki yunci gona suna ba da zakansa suka ce zaka ake nufi a fasaran farko ce fasara ta biyu shine daga abin da muka azurta musu suna ba da sadaka wato sadaka na tasawwuri ba zakka ba suna ba da sadaka fi sabilillah sai fasara ta uku shine abin da Ibn Jubair ya rinda a littafin sa tafsir wato tafsirin sa shine a hada fasarorin guda biyu wato shi a wannan wannan ikhtilafi ne sanarwa ba ta ba wato sai a ce wa mimma razaqnahum daga abin da muka azabta su da shi suna ba da zaka idan dukiyar nasu ya kai misali wato ya kai misali na zaka sannan baya haka kuma suna ba da sadaka duk da kari kan zakar da suke bada wannan fasalin shi ya fi dacewa sai malamai suke cewa to nan, idan ya kasance mutum yana da dukiya kaɗan wanda wannan dukiyan ba ta isa har ya bada wato sadaka farkin wannan dukiyar wato wannan dukiyar kawai kafa tana wadatar da shi da shi da iyalin sa ne kawai to anan shi ma wani zai ba da sadaka sai idan ya kasance mutum dukiyarsa na cin abinci ne kawai wato abin da zai iya ci ya sha da shi da iyalinsa nan ba lalle ne ya ba da sadaka ko zakata ba ta wajaba kansa dalilin suke cewa ai Allah ya ce a ah, wa yas'alunaka ma za yunfiqun qul al'afu ana afu da ake nufi shine wato ma da min qadar al wato idan ya kasance mutum yana da abin da zai iya ci da shi da iyalinsa har ya rage wani abu da yake ajiyewa to a wannan hali to wannan abin da yake ajiyewa idan ya samu sarari zai iya cire wani abu sai ya bada sadakar ana tare da wannan shine na farko na a fasara ta biyu a ra'ayi na biyu na malamai suke cewa a ko da a ce abin da yake da shi kawai na wadata ne daga shi sai iyalinsa to ana so wata ran ya dinga zama da ɗan yunwa ko koya wato ya ɗau wani sashi na abincin nan nasa ya raba cikinsa gida uku ya ya ɗau ya ciyar ya cika cikin sarar sulut na cikin wato ɗaya cikin ukun cikinsa sai ya ci abincin da zai iya wadatar da ɗaya daga cikin uku na cikinsa an gane ko a wani sashi na wannan dukiya sai ya bada sadakan suka ce dalilin su kuma da Allah yake cewa wa yuqiruna ala aqdi wa law kana lahum qasasa masu cikakken imani zaka ga cewa suna titi ta bukatuwar wani su ko da su suna da bukatuwa idan wani yazo haka sabon suka kasance suna yi wani yazo bai da abinci kai ma wannan abinci da shi ya rage ma abinda zaka ci a wannan yini To abin ake so shine sai ka raba abincin gida biyu ka ba da sadakan rabin sa sai kai ka ci abincin so ɗaya so biyu sai ka haƙura da abincin dare saboda ne shi wannan mutumin da ya zo ka yana da bukata fiye da kai shi kila baki ɗaya bai da abin da zai iya ci a ga baki ɗaya ba abincin safe balle na rana haka kuma bai da abincin ci na dare To a wannan hali idan ya zo ka sai ka raba wannan abincin naka sai ka bashi ah, wani sashi na wannan abincin sai kuma sai ta haƙura da kwana da yunwa abin da wasu malamai suka ce kenan saboda Allah da yake cewa wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wannan kuma sifa ne na mu'minai haka suka kasance suna yi ana mana ishara lokaci yayi ina da zamu tsaya nan aya ta uku kenan insha Allah ta'ala gobe za mu tashi daga faɗin Allah subhanahu wata'ala والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة هم يوقنون muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu abin da muka faɗa albarka ya ba mu ladansa wanda kuma muke kuskure ya gafarta mana shi ne iko ne a kan Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.